waɗanne ƙa'idoji ne suka shafi ba da kyauta. Kyauta lokacin da mace ko namiji ɗaya ya maɗe kyauta kuma ya dawo ya karɓi abin shi to kada ku yarda domin a fannin yanci ka'idodi sun nuna idan an yi kyauta ba a karɓewa kamar yadda ake cewa kyauta kyauta ce karɓewa sata ce. Shin ko akwai waɗansu ƙa'idodi na musamman? Kwarai ko kyautar da miji ko kuma wanda mata za ta ma mijinta na ɗaya daga cikin kyaututtuka da ke da wuyar karbewa da yanci ya nuna kyautar da kika ma mijinki ko yin miki kuna iya karbewa saboda irin wannan kyaututtukan mafi yawan lokuta ana yin su ne cikin tsananin so da kauna kana matukar son mace sai ka bata illahirin abubuwan da kan mallaka idan hankalinka ya dawo kana iya karbe kayanka nan kaɗai ne aka ba da yancin karbar saboda so makaho ne ba abun da baya sawa shi yasa maza da mata ke suke ikirari da shi su raba ku da kayan ku. Ina aka kwana akan wannan batu a halin yanzu. Shara'o'i da dama ne saboda magada sun ki yarda da kyaututtukan da uwayensu suka ma wasu kamar su filaye, gonakai, gidaje da motoci. Wa yake iya bada kyauta? Kowane ɗan adam yana da 'yancin ya mallaki kayayyakin shi inda yana cikin ƙoshin lahiya. Kuma kayan halaliyar shi ne. Kowane mutum na da 'yancin ya mallaki kishi ɗaya cikin uku na arzikin shi kuma ya ba wanda yake ke so. Wani irin cikas ne ake gani? Mutane da dama da suka rike ɗiyan 'yan uwa, marayu ko ɗiyan tsintuwa wanda ba sa gadon su in sun mutu, sai su ba su kyautar wani kaso na arzikinsu tun suna raye saboda imani. ya ake iya kare wanda aka baiwa kyautar. Domin kiyaye zuwa kotu, ku kula, ku je gaban alkali ku bayyana. Idan a ƙauye kuke, ku samu shaidun kirki. Gaban alkalai ku rubuta saboda shaida. Ko da rikici ya taso, wannan shi zai wanke ku shi zai nuna cewar ba ku aka yi kuma baya cikin gado sauran kawai al'adu ne da tarbiyya da sauransu